Wayar, Kai! Ka koma India, banza, dan na zo zan taimake ka shine kai mare na gaban mace? Zaman nan ya kare. Ka koma India kawai, ni da Naniri za mu zauna anan. Kawai ka tafi malam. Haba da Allah, Jumana ya hakuri! kada a yi haka. Idan aka yi haka an yi mu rashin adalci. A ce ka zauna da Nandini, ba da niyya na mare ka ba kai haƙuri dan Allah. Nandini tana da kira mai kyau, kuma tana koyar da rawa. Na san da yawa sun ce suna santa. Idan ni ma na gaya mata ba zai wani burge ta ba. Shi yasa na biyo da abin ta bai ka gane? Amma ka yi haƙuri. na yi kuskure ina zuwa baraka ga yawa na lura tun da ka fara bauta da ni ajin ka yi girma kamar wancan ginin duk ta dalili na za ka iya sake taimako na kenan ina so ka sake zuwa gurinta ka sake ce mata ina santa ba komai ni na ce zan yi saboda haka zan je na yi ah, nagode nagode amma wannan karan ba za ka sake marina ba ko za ka sake marina iye a ah, samsam kaya alkawari na yi rantse na rantse shikenan je ka a jiya a shakata ta kadarin yaro kawai ka shashara min mari a gaban mace na san yanzu tana can tana tausaya min tausayawa kuma wata siga ce ta soyayya iya iya